sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye jibril ya ce masa to wane ne wanda na gan shi tsoho din nan a dokan daji yake cewa in taimake shi sai ya ce ai wannan shine shaidan ai dan karanta musu labarin shi a cikin alkur'ani duk inda ka sani summa la'atiyannahum min bayni aidi shaidan zo ta gabanku zan zo ta bayanku zan zo ta damanku zan zo ta hagunku wala ta tajidu aktharahum shaƙi. mai faɗan lokacin ne ya matsa mini ya nasu ya ku mutane alƙawarin ubangiji gaskiya ne duniya kan rayuwar duniya ya rude ku ya ku mutane wala ya gurrannakum billahi al-ghurur kar me ruɗi ya rude ku ku bar hanyan Allah inna shaytana lakum لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان مكيين كني كريكيش مكيين إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان با أبن ديكي سيدين أكيرن جماعة تيوا سنوش شغوتا أصحاب السعير يا بني آدم يا كو يا ين النبي آدم ألم أهد ألم أهد إليكم با أمكو القوري با تعبد الشيطان kada ku bauta wa shaidan lahu lakum aduwwun mubin shaidan makiyi ne bayyananne a gare ku kai ku mini kabbara ko kowa sadakan da za ku bani kenan ai ko ba wanda ya kawo sule ɗaya a nan kabbara ba ruwan sha ba biskit ba ba dan donut ba dan wani yambos ba dan wani shortcake babu dan wani sandwich kawai ina nan muna rerawa <laughs> Eh, ko ramadana ne ai za a kawo abun ajewa aje ko dan ko dan eh, ko dan design ko decoration a dan ba mun malam take away idan an rabu ya dan gama karatu in an bashi sadakar kudi ba ba zai je ya ce bane da shi ba ya ce ai rabu min na ai suna cin banza akwai kudi? <laughs> kana gaishe da mutum yana duba wayar riganka <laughs> ce wallahi rabu min na wallahi sai kawai sai walƙiya yake arabu na cin banza kaga har ya kara aure <laughs> Allah ya muku albarka Allah ya da Najeriya lafiya سولي جمعنا نجيري الله مسوى البركة لان آمين الله مسوى البركة نبينا نجيري الله مسوى البركة إياغوس إمنا نجيري الله مسوى البركة إسان دمنا نجيري الله مسوى البركة موبل فوريس إمنا نجيري الله مسوى البركة دي اس اس إمنا نجيري الله مسوى البركة سيفل ديفنس إمنا نجيري الله مسوى البركة إماجريشن إمنا نجيري الله مسوى البركة كوستون سابيس الله مسوى البركة كوستون سابيس الله مسوى البركة albarka yan agaji mata Allah ya musu albarka yan agaji maza Allah ya musu albarka Allah ya taimake mu Allah ya zauna da Najeriya lafiya jihohin mu 36 Allah ya zauna da jihohin Najeriya lafiya yan siyasa mu na Najeriya Allah ya musu albarka wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin